وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a yau alhamis 21 ga watan biyar shekara ta 1425 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da hudu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na talatin da talatin da biyu je idan ba mun tawo cikin kitabu siyam ko mun tsaya a ƙarshen hadisi na ɗari da saba'in da biyar yau za mu tashi hadisi na ɗari da saba'in da shida الحديث السادس والسبعون بعد mi'a wato hadisi na ɗari da saba'in da shida عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تسحروا فان في السحور بركه an karɓo hadisi daga anas dan malik allah shi ƙara yadda a gare shi anas dan malik yace manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ce tasahharu ku rinka cin abincin sahur ku rinka yin sahur idan za ku yi azumi fa inna fi sahuri baraka lalle a cikin yin sahur din nan akwai albarka saharu fa inna fi sahuri baraka ku rinka yin sahur domin a cikin yin sahur akwai albarka to anan akwai mas'aloli kamar haka farko dai siga ta fi'il amri manzon Allah ya ce saharu umarni ne umarni daga Allah ko manzansa kuma ana daukar shi a matsayin wajabci har sai in mun samu karina wata alama da za ta karkatar da shi daga wajabci zuwa ga mustahabbanci amma in ba haka ba al'amru al-mujarradu anil qara'ini yufidul wujub wannan ita ce ka'ida sananniya a wajen malamai dukkan umarnin da babu wata alama da take kewaye da shi kai tsaye ana daukan shi a matsayin wajabci to a nan gurin menene zai hana mu dauki sahur a matsayin wajabci me zai sa me zai hana wannan umarnin fi al-amr ne sahur me hukuncin sa wajibi ko mustahabi dai idan mun kalli wannan sigar da ke cikin nan gurin kai tsaye wajibi zamu ce to amma shin akwai wata alama da za ta kautar da wannan siga ta umarni ta mai da shi mustahabanci idan akwai wanda ya sani sai daga hannu abin nufi babu kenan akwai akwai abin da ke ɗauke wannan daga wajibci ya mayar da shi mustahabbanci abin da ke ɗauke shi daga wajibci ko ya mai sai shi mustahabbanci abin da ya tabbata cikin bukhari din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi azumin kwana uku a jere yayi wisali abin da ke kira al alwisal bisat kwana uku a jere baya yin sahur ina ba ta fahimta inda a ce yin sahur wajibi ne da manzon Allah ba zai Zan yi kiyin sahur ba har ya kai azumi kwana uku a jiki amma wata yana yin azumi har kwana uku wannan ya alama ce babba da ke nuna yin sahur umarnin da ke cikin nan ba wajibi ba ne ba umarni ne alal istihba ina fata mu to da manzo Allah ce ku yi sahur to wannan ya shafi azumin ramadana kadai ko kuma shin ya shafi azumi na wajibci kadai ko har azumin nafila da azumin ramuwa da azumin kaffara da azumin bakanci ko shakka babu abin da zamu fahimta ya ya shafi dukkan kowane irin nau'i na azumi sawan azumi na farilla ne ko na nafila azumi ramuwa ake yi ko kuma a'a a da'i mutum ke yi sannan azumi ne na bakance ko kuma ba na bakance ba azumin litinin da alhamis da kowane azumi manzo Allah ce tasaharu ba mu iya cewa wannan umarni ya shafi ramadan ne kadai ya shafi dukkan nau'in azumi kowane irin nau'i na azumi jumla ta gaba ce fa inna fi sahuri baraka lalle a cikin sahur akwai albarka ma'ana kamar matambayi ya tambaya me yasa za mu yi sahur domin jumla din da ta zo baya jumla ce ta aliliya dalilin da yasa aka ce ku yi sahur domin a cikin sahur din akwai albarka to menene albarka sannan wace irin albarka albarka wadda take da alaka da duniya ko wadda take da alaka da lahira lafazin albaraka yadda yake nan da ba da ra da ka a ƙarshe wato asalinsa daga albirkatu ne albirkatu kuma a cikin harshen larabci katar rami da ke cike da ruwa wato tafki kenan na ruwa duk inda albirka take a cikin larabci tana da khasiyya guda biyu na farko yawa da ruwan ke da shi ba kaɗan ne ba na biyu asubut al-kasratu was-subut ruwa ne mai yawa sannan kuma tabbatacce ne ba mai gudu ba ina fata an fahimta to daga nan aka ciri lafazin albarakat duk lokacin da aka ce Allah ya maka albarka abin nufi Allah ya tara maka alkhairai masu yawa sannan kuma ka rabu da kai yadda ruwancin ya taru a rami da yawa sannan kuma baya gudu ya bar wajen ina fata an fahimta ma'ana kasratul khairi ma dawami yawan alkhairi tare da mai dawwamarsa maza Allah ce a cikin sahur akwai albarka ma'ana akwai alkhairai masu yawa kuma tabbatattu to sannan shi alkhairi din kamar yadda nace iri biyu ne ko alkhairi na duniya ko alkhairi na lahira to anan ma sai malamai suka tattauna maza Allah na nufin albarkar duniya ko yana nufin albarkar lahira ko yana nufin duka biyu menene albarkar duniya a cikin sahur ko shakka babu yin sahur din nan zai taimaka maka wajen ba za ka jiga ta ba a cikin azumi kaga akwai albarka ta duniya kenan dan zai sa ka ɗauki lokaci baka je yunwa ba ka ɗauki lokaci baka ji kishirwa ba sabanin wanda bai ciwo bai sha ba akwai tsammanin yunwa ta same shi da wuri sama da kai kishirwa ta same shi da wuri sama da kai sannan kuma kaddara ka ji yunwa ko ka ji kishirwa cin abincin na sa ka samu kwarin jiki kila har ka wuce rabin rana har ka kai kashi biyu bisa uku na yini da kwarin jikinka sabanin wanda bai yi ba ko da yunwa bata kama shi kishirwa bata kama shi bai samu kwarin jiki ba domin dan adam na samun kwarin jiki a sakamakon abincin da yake ci ko abin sha da yake sha to kaga anan gurin yin zahur kenan ta wannan fuskar albarkar duniya kenan ma'ana ka samu kwarin jikin da zaka kai azumi ko kuma mu ce albarka ta lahira idan muka ce albarka ta lahira tun da dai yin sahur din annabi ne ya ce a yi babu yanda za a yi annabi ya yi umarni sai abin da yake alkhairi ne kamar yadda baya hani sai abin da yake menene kaga a cikin bin annabi ko akwai albarka tunda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira kuma Allah ya lamunce shari'a ga dukan wanda ya bi shi yace wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin wannan shine ma'anar fadin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasahharu fa inna fis sahuri baraka lalle a cikin sahur akwai albarka sannan malamai suke tattauna to albarka tana da alaka da abincin ne ko tana da alaka da cin abincin idan ta shafi abincin ma'ana duk wanda ya tanadi abincin da ya ce za a yi sahur da shi ko da ba a yi sahur din da shi ba dai albarkan na cikin abincin ko da wani gande da bai yi azumi ba zai karin kumallon safe da shi tunda an keɓance shi ne dan me dan sahur sai zanto ba a yi ba har yanzu albarka tana nan a ciki amma idan muka ce albarkar tana cikin cin abincin ma'ana sai wanda ya ci ne zai ne wanda bai ci ba ba zai samu ba sannan sai wanda ya ci da niyyar sahur wanda kawai ya zo ya ci abincin ba da niyyar sahur ba shi ba wanda albarkar ta da shi eh domin in in kawai abincin ne albarkar ta shafa ko da ba zan yi azumi ba sai in tashi in ci abinci a daidai lokacin dan in dace da albarkar to amma idan ne haka na samu wannan albarka a'a sai in na ci shi da niyyar me sahur sannan albarkar take ina fata kun gane kun gane an bace tsakanin abubuwan bala yace ma yufazu min alhadith abinda za a iya koya cikin wannan hadisi na farko istihbabu sahuri ko kuma istihbabu suhuri wa imtithalu al-amri shar'i bi fi'li wato mustahabbancin cin abincin sahur tare da bin umarnin shari'a lokacin da mutum ya yi haka da wato mustahabbi ne na biyu lima yahsulu fihi min albarakati fala yanbaghi tarku tunda akwai albarka a cikin sahur bai kamata mutum ya bari ba don haka ba jarumta ne ka ce ai ni ba na cin abincin sahur wannan bai dace ba ya kamata mutum ya rinka ci walbarakatu tahmilu ko kuma tuhmalu alal fi'li wa al mutasahhar bihi ita ko lafazin albarka ana iya ɗaukan ma'anarta akan alfi'il wato cin abincin wa alal mutasahhar bihi ko kuma a'a shi abin da ake yin sahur din da shi shine ke da albarka ko kuma cin sa ne mai albarka kamar dai da bayani ya gabata wala yu'addu hadha min babi hamlil lafz al wahid ala ma'anayn mukhtalifain in mun ce lafazin ya nuna ma'anonin nan guda biyu kada wani ya tuhumce mu cewa man bai wa lafazi ma'anoni guda biyu kishiyoyin juna a'a wa inna ma yustafadu min sigatayil fathi wad dhammi a iya fahimtar me ake nufi cikin hadisin gwargwadon wani irin wasali aka yi wa sinun a cikin fa'in na fi idan mun yi wa sinun ɗin fataha ya zanto almutasaharu bihi kenan abincin shine mai albarka idan mun ce fa'in na fi suhuri cin abincin domin asahur ismul ala ne ala wazni fa'ul kamar alwadu ana nufin abin yin alwala as-sahur ana nufin abin da ake yin sahur da shi al-ghasul ana nufin abin da ake wanka da shi ko ake wanki da shi ina ba dan fahimta amma al-wudu'u alwallar kanta as sahur din kanta ba abin da aka yi sahur din da shi ba idan mun yi damma sai ya zama ismul fi'il idan mun yi fataha sai ya zanto ismul ala wato abin da ake yin da shi ina fata fahimta kaga al-wudu'u al bambancin kenan a larabci na uku zahirul amri wujub zahirin umarni idan ya zo daga manzon Allah ta ana daukar shi a matsayin wajibi walakin na subutal wisali an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasrifu al-amra ila al-istihbab yace umarni ana daukar shi a matsayin wajibi amma tunda ya tabbata manzon Allah ya yi azumin kwana uku a jere wannan babbar alama ce da ke kautar da wannan umarni daga wajibci zuwa ga mustahabbanci abu na hudu ya rasu fiyatu anna muddatul tanawul as-suhuri ka muddatul iftar waɗansu daga cikin sufaye suna ganin cewa gwargwadon lokacin da aka keɓance maka dan yin sahur shine gwargwadon lokacin da aka keɓance maka dan yin buɗe baki wa hadha mukhillun bil hikmati min as-sawmi to wannan kuma ya ci karo da hikimar shar'anta azumi domin hikimar shar'anta azumi wahiya ita ce kasru shahawatayyi at-ta'ami wan nikahi dan a karyawa mutum laban sha'awa sha'awa ta saduwa da mace da sha'awa ta cin abinci wala yumkinu zalika illa bi taqlil ladhiza to su kuma suna ganin cewa wato eh, babu yanda za a yi a iya karya maka sha'awarka ta mace to sai fa in an rage maka abin da zaka ci ya zanto kaɗan ne matukar kana koshi ne sha'awarka ta mace tana karuwa kana jin yunwa sha'awarka ta mace tana raguwa wato kun fahimci abin da su sufayen suke so su ce abin da suke so su ce shine wato su suna ganin ma sahur din bai kamata a yi shi ba tunda da so ake ajiyanwa da yawa to bai kamata a yi sahur ba in kuma za a yi to a yi dan kaɗan ina fata an fahimta don yi dan kaɗan shine zai sa a ji yunwa jin yunwa kuma shi zai sa a karya sha'awar mace kuma karya sha'awar mace shine hikimar yin azumi in ji su fa to yanzu kaga nan wurin wato hikima ta shari'anta shari'o'i na Allah madaukakin sarki na sha faɗa mana cikin karatu cewa hikima iri biyu ko dai ta zanto mansusa nassi ne ya tabbatar da ita ko ta zanto mustanbata istinbadin ta akai duk abinda nassi ya tabbatar kaga hikima ce da wani ba zai iya inkarin ta abinda ko nassi bai tabbatar ba istinbati ne wannan qabilan lin naqash a iya yadda a iya kin yadda gwargwadon dalilan da mutum ya kafa hujja da su dan a yadda in suna da karfi ko a ki yadda in dalilansa ba su da karfi yanzu idan na zo na ce maka mala abubakar hikimar da ta sa Allah ya sharanta azumi dan ya kare sha'awa dan ya kashe sha'awa a jikin dan adam shi shine hikimar kare shar'anta azumi ka yadda haka ko kai da ba to me yasa baka yadda ba in ka yadda me yasa ka yadda in baka yadda me yasa baka yadda ba dan dole za a tambaye mutum wannan dan me zaka yadda baka da dalilin yadda dan me kuma zaka ki yadda baka da dalilin kin yadda kowane irin abu ya kamata mutum yana da dalili dan shine ya dace da shari'a shine ya dace da hankali ba kawai mutum ya zanto ya yake haka bai san me yasa ba na'am me yasa baka yadda ba wanda zai iya fake maka da hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah ta ke cewa ya ma'ashara shabab man istafa minkum alba'ata falyatazawwaj ko fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj wanda yake da ikon yin aure ya aure aure din nan zai sa mutum ya rinsa idan sa kuma zai sa mutum ya nisanci zina sai ya ce wa mallam ya satifa alaihi bisawm wanda baya da ikon yin aure ko to ya rinka yin azumi fa innahu lahu wija'un domin yin azumi din nan sai ya zanto karo ne a gare shi daga fadawa cikin zina kaga ko shakka babu wannan nasi wannan hikima ce to amma abin maganar a nan gurin wannan ita kadai ce hikimar shar'anta azumi ba ita kadai ba ce ba banda ita akwai waɗansu sannan in akwai waɗansu kamar waɗanne bari mu kawo guda ɗaya kawai waɗanda sun Qur'ani ya tabbatar Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum kaga hikimar shar'anta azumi li takunu minal muttaqin dan ku zama masu takawa to a nan da lafazin wija wato shine kare sha'awa a ce wannan ita ce hikimar da kuma ku zama masu takawa shine hikimar kowanne nasi ya tabbatar amma daga cikin su ayyuhuma a'ammu wa ayyuhuma akhas wanne ne ma'anarsa ta fi fadi wanne ne ma'anar ta zama takaitacciya takawa ma'anarsa ta fi fadi don wija din zai iya shiga ciki to kaga anan mu dauka cewa hikimar shar'anta azumi babbar hikima shine dan ku zamanto masu takawa to kuma yin takawa dan ka koshi sai kake yin takawa dan kana jin wasu kake yin takawa <laughs> takawa ba ta da alaka da koshi ko rashin ko rashin koshi tana da alaka da me kace halal ne ko haram shine magana idan mutum ya ci haram to shine baya da takawa idan mutum ya nemi halal yana da me ba su da alaka da koshi ko rashin koshi to kaga anan wurin sai ka karya wannan ka'ida da ya suka kawo su suna ganin wai ci abincin da yawa ko ma yi sahur din shi yafi dacewa da hikimar shi ta azumi sai mu ce wannan hikimar da kuka hango ɗaya ce daga cikin hikimomi masu yawa kuma akwai da tafi ta girma ita ce ta kawa ita ko ba ta da alaka da koshi ko rashin koshi dai kenan sannan na biyu tunda maza Allah ya umarni zai saharu to me za ku sa kuna wani kwana kwana da uku da kaulin inda kawali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce ka ko ai ba ko mutum ya tsaya na ta kwana kwane haka ne kabli ba adi da sauransu na'am wa ajaba alaihim al-akharuna malamai sai suka shar'a suka ba su ansa da cewa bi anna hikmatu sawmi laysat manutufan bi taqlil at-ta'ami hikimar shar'anta azumi ba ta da alaka da karanta abinci wa sharabi ko karanta abin sha bal bimtisali amrillahi ta'ala bi umarnin Allah ta'ala wannan shine hakikarin takawa na'am نعم الحديث السابع والسبعون بعد المئة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية نعم wannan hadisi an karɓo daga Anas bin Malik daga Zaid ibn Sabit Allah shi kada da a gare su su bi qala Zaid ibn Sabit yace tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ci abincin sahur tare da manzon Allah zira da mun tabbata gare shi sun maqama ila salati sannan ita sai tashi kawai zuwa masallaci ayi sallah ana gama cin abincin sai kuma aka tashi aka tafi masallaci aka yi sallah me wannan hadisin ke nunawa jinkirta sahur din kenan ma'ana ana son a yi sahur a ƙarshen dare kenan daga gama cin abincin sahur ba abin da aka yi sai alwala sai tafiya masallaci wannan ya nuna a yi shi a ƙarshen dare قال انا انا زي تنبيه زيد يتي قلت لزيد لا تنبيه زيد نتي دشي كم كان بين الاذان والسحور menene tsakanin ratan lokacin da ke tsakanin kiran sallah da kuma yin sahur kala sai ce qadru 50 aya gurgudan yadda mutum zai karanta aya 50 al'azan kiran sallah menene gwargwadon lokaci da aka bari ko ake son a bari tsakanin kammala sahur da yin kiran sallah to a nan wane kiran sallah ake nufi domin kiran sallah da ake wa asubahi guda biyu ne na farko ko na biyu na biyu wanda daga shi sai sallah shi ake nufi dan kowa ya san cewa kiran sallah farko baya hana mutum cin abinci to amma ana maganar yanzu ka gama cin abinci wani lokaci dan ratan lokacin da ake son a samu tsakanin gama cin abincin sahur da yin kiran sallah wanda daga shi sai sallah shine sai shi kadar 50 aya gurguda yadda mutum zai karanta aya to aya 50 kuma za ta dauki mutum kamar minti nawa kenan minti 20 yayi yawa minti 20 ai mutum zai karanta izu daya zai karanta izu daya da rabi ma mu ɗauka aya hamsin matsakaiciyar aya wadda ba mai tsawo ba ba gajeru ba dai idan gajeru ne su sun ma nazar ga ɗaya ke sun ma abasa wa basar ka bi ke da kaga gajeru ne waɗannan da yawa wannan ba za ka ɗauki lokaci da yawa ba ko a karatu dai matsakaici mu ɗauka minti biyar minti bakwai mutum zai karanta aya eh minti biyar minti bakwai mutum zai iya karanta aya to shine gwargwadon lokacin da ka kammala cin abinci za a yi kiran sallah wanda daga shi sai sallah muqaddara minti biyar muqaddara alfajr zai keto biyar saura fata to ya kasance ka gama sahur biyar saura ashirin ina fada mu Ka kaga saura minti biyar alfajr keto ko ka gama sahur misali hudu da rabi wato alal aksar kenan amma dai ya kasance tsakanin kammala sahur ka da kiran sallah minti biyar idan ya yawa minti goma to wannan kayan sahur a lokacin da aka fi son kai yi sahur kenan amma ba mutum ya sahur tun karfe ɗaya ba ya yi dogon hira ya ce bari ya ci abincin sanzu wannan ya ci abincin dare ne kawai a makare amma ba sahur kana ci eh idan mutum yana cikin cin abinci sai ake kiran sallah to ya kasu kashi biyu sai mu duba mu gani shin dama ya riga ya san da ka'ida saura minti kaza a fara kiran sallah sai zo fara shi ko kuma bai sani ba bai duba agogo ba ya tashi kawai sai je ya dauki abinci yana ci yana cikin ci sai mai kiran sallah ya kiran sallah ba zai dana cin abincin sa har sai ya gama manzo Allah ya nuna haka cikin hadisi yace idan mai kiran sallah na kiran sallah daya daga cikin kwana abincin sa a hannun shi kar ya daina har sai ya kammala a natsi ya kammala a natsi ya tashi shi kenan shi an masa rahusa babu komai a kansa kuma azumin sa ya zama ganganci kenan akwai ganganci idan mutum ya dauka dama saura minti biyar a fara kiran sallah kuma yana cin abincin a hankali da yanga wasu irin ya san wancan hadisin <laughs> ba dama ne shi Mayu, yu'khadhu min al-hadith abinda za a iya koya cikin wannan hadisi abu na farko afdaliyatu ta'thir as-suhur ila qubayl al ko ila qubayl al ma'ana fifikon da ke cikin jirkin tasawwur har ya zuwa dab da fitowar abu na biyu al subhi wato gaggauta yin sallan asubahi da zaran al yake ya keto ba ba san ajira yace za a koyi wannan cikin wannan hadisin haythu qurribar min waqt min waqt al-imsaki tun daga shi sallar asuba din ta yi daidai da dab da lokacin da kuma an daina cin abinci wannan istinbat ne cikin wannan hadisi ba zai zanto fi kulli yawmin ba tunda manzo Allah sallallahu ya sallaci asubahi a halaye daban-daban wani lokaci ya sallace ta dauri wani lokaci ya dan yi jinkiri amma dai mafi rinjayen lokaci shine yusalliha bi ghalasin kamar da makaranta fi kitabil awqat ghalas shine ikhtilatu ظلام layil بضياء النهار nahar ko bi wato cakuduwar wa dare da kuma hasken asubahi gari ya dan sha manzo Allah yake kira sa yake yin sallar asuba ma'ana dai ba da zaran alfitr ya keto ba ba wai kullum ba da zaran alfitr ya keto yake yi akwai lokacin da yake dan yin jinkiri kuma shine malama ma suke cewa abin da yasa sallaci ta hali daban-daban ya danganci mahalarta masallaci idan manzo Allah ya zo masallaci ya samu jama'a kowa ya zo sai kawai ta da sallah idan ya samu jama'a ba su zo ba ba zai tayar ba ko kuma a ko da an tayar sai yi dogon karatu ta yadda har mutum zai zo ya riska sallallahu alaihi wasallam abu na uku anna alwaqta al-imsaku anna anna anna alwaqta a'a sai dai anna waqta al-imsaki alif da lam din nan kari ne anna waqta al-imsaki huwa tulu'ul fajr lokacin da ake daina cin abinci shine da zaran alfajir ya keto kamar qala Allah ta'ala kamar da Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har ya zuwa lokacin da farin silili zai bayyana daga bakin silili na alfajir ma'ana har sai alfajir ya keto sannan za ku daina ci akwai waɗanda suke cewa saboda ihtiyati ya kamata mutum ya daina ci da wuri wannan kalmar ihtiyati ba ta da asali eh, tunda Allah ya sa gaya ta daina cin abinci shine a tabayyun hatta tabayyana hatta tufidul ghaya ga kuma a tabayyun wannan kuma ya zanto raddi akan waɗanda suke cewa mutum sai ya tashi yana shakka alfijir ya keto ko bai keto ba ko ya keto ko bai keto ba zai ci abinci ko ba zai ci ba zai ci abinci su a su suka ce ba zai ci ba tunda yana shakka ba zai ci ba amma a yadda wannan aya take nuna zai ci domin ayar ta nuna sai ka daina shakka ya tabbata gashi ya geto sannan zaka daina ci ayar bata ce ba hatta ya tashakkak wa kulu washrabu hatta tatashakkaku a'a hatta yatabayyana <laughs> lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr dan kai shakka ba za ka daina cin abinci ba har sai ka samu yaqini eh, shakkar alfajir ya keto ko bai keto ba za ka daina cin abinci ba har sai ka samu yaqinin ya keto sannan ne zaka ce ba za ka fara cin abinci ba kuma ko shi mun gabatar a baya in ka riga ka fara ci sannan kuma yake to kuma za ka karasa saboda hadisin da muka gabatar a baya wa bi alamu anna ma yaj'aluhu an-nas min waqtayn daga wannan ne zamu gane cewa abinda wadansu mutane suke sawa na lokuta guda biyu waqtul lil imsaki wa waqtul li tulu'il fajr cewa akwai lokaci na daina cin abinci da kuma lokacin ketowar alhujjar yace bid'atun ma anzalallahu biha min sultan wannan bid'a ce ba ta da asali cikin addini Allah bai saukar da hujja kai ba wa innama hiya waswasatun min shaytan waswasi ne irin na shaytan li yulabbisa alaihim dinahum dan ya rikita musu addinin su wa illa fa inna sunnatal muhammadiyyata an al-imsaka yakunu ala awwali tulu'il fajr yadda sunna take nunawa ba a daina cin abinci sai alfijir ya keto to shine za a daina cin abinci amma ba wai shakka ba wato fahimtar nasoshi na alkur'ani da hadisi suna hutar da mutum sosai cikin lamarin addini الحديث mi'a, hadisi na ɗari da saba'in da takwas, عن Aishata wa Ummi رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma wa an karbo hadisi daga ummu na Aisha da ummu Salama dukkan su suna cikin matan annabi kowace ɗaya daga cikin su ta tabbatar cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin tabbata gare shi da iyalan gidansa kana yudrikuhul fajr al na riskarsa wa huwa junubun alhalin yana da janaba bai yi wanka ba min ahlihi saboda saduwa da iyalinsa ba wai mafarki yayi ba min ahlihi din nan ziyaratan fil bayan wal iza qarin bayani ne dan karka dauka abin ya shafi ko mafarki ne yayi ba da niyya ba a ya sadu da iyalinsa bai samu sukunin yin wanka ba har alfajir yake to ta ce sun mai yaktasil bayan alfajir da yake to sannan yi wanka wa mu kuma ya zarce da azumin wannan bai shafi azumin sa ba ina fata mun fahimta dan mutum ya eh, saduwar ya sadu da iyalinsa kafin alfajir yake to shikenan bai samu su sukunin yawanka ba sai bayan alfajir yake to wannan babu komai a kansa malai ce ma yuqad min alhadisi abinda ake koya cikin wannan hadisi na farko sai hatu sawi man asbaha junuban min jima'in fil layl ingancin azumin mutumin da ya waye gari da janaba saboda ya kusanci iyalinsa cikin dare na biyu yuqasu alal jima'i al-ihtilamu bi tariq al-aula wato za mu iya kiyasin mafarki a kan saduwa ma'ana ingancin azumin wanda ya mafarki bai wanka ba har alfitar yake to azumin sai inganta ko bai inganta ba nasu ya nuna wanda ya kusanci iyalinsa bai wanka ba har alfitar yake to azumin sa yayi to wanda ya mafarki fa shine min babi aula ga wancan wanda gaske ne kire da muzu wai ballantana wannan ai min babi aula shi ma a ce azumin sa shine bi tariqal aula din da yake nufi لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فخيره أولى إن هريان من تو أن يوم تنرمه gashi da zaɓin sa ne ya kusanci iyalinsa da zaɓin sa yake yin wanka har sai da alfidar yake to to ina ga wanda shi ko mafarki ne yayi min babu aula ai masa rangwame abu na uku annahu la farqa bayna as wajibi wan nafli wala bayna ramadan wa ghayrihi ba bambanci cikin wannan hukunci tsakanin azumi na wajibi da azumi na nafila haka tsakanin azumin ramadana da waninsa dan mutum ya wayi gari da janaba sannan ya wanka azumin sa nan na uku jawazul jima'i fi layali ramadan walau kana qabila tulu'il fajr hadisin kuma na nuna halaccin yin jima'i a cikin dare na ramadana ko da ko abin zai bayi zuwa ga dab da ketowar alfijir ne mutum bai yi laifi ba domin tun da har aka ce ya wayi gari da janaba to ya za a iya samu da janaba tunda ta nassanta ta ce min ahalihi kaga ya nuna kenan halaccin mutum ya kusanci iyalinsa wa akhadha ba'dhum jawaz as-siyam min al-junubi min qawlihi ta'ala waɗansu malaman sun ciro halaccin yin azumi ga mutumin da ya waye gari da janaba daga faɗin Allah ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum lafazin arrafasu yana da ma'anoni ɗaya daga cikin ma'anarsa wato jima'i an halatta muku a dare cikin ramadana mutum ya kusaci iyalinsa li'anna al-ayata taqtadi jawaz al-jima'i fi layl siyami kulli tunda yace lailatul ya shafi kowane bangare na dare tun daga lokacin da rana ta fadi har alfajir yake to an halatta maka kusantar iyalinka da zaran ka tabbatar rana ta fadi ko da baka yi bude baki ba kuma daga nan gurin har dab da ketowar alfajir abinda aya take nuna kenan domin lafazin laila din ya shafi faduwar rana zuwa ketowar alfajir an gane ku wa min jumlatihi al-juz'u alladhi qabila al yana daga cikin yankin da aka halatta ma kusantar iyalinka a ciki dan kankanin mintin da ya rage maka kafin ketowar al-fajr shi kanshi ya halatta saduwa a ciki sai da al na zuwa kuma ka kammala kenan yace bi haythu la yattasi'u lil-ghusl to kaga ya wannan mintin karshe ko minti biyun karshe kafin ketowar al-fajr idan zaka samu sararin yin wanka wannan ba za ka yi wanka ba har sai me sai al-fajr ya keto ayar ma ta nuna hali kenan fa min daruratihi al-isbahu junuban kaga ya zama larura ne ma mutum dole ne ma ya waye gari da janaba a jikinsa wa hadhihi dilalatul ishara inda al-usuliyyin shine abinda malaman usul suke cewa dilalatul ishara wato nassi ya nuna ma'anar da kwata-kwata a harshen larabci nassin baya kunsarta ita ce dilalatul ishara kun san akwai dilalatul mutabaqa akwai dilalatul iltizam akwai dilalatul ishara abu na biyar fadlu nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ihsanuhunna ila al-umma falalan matan annabi da kuma yadda suke yin ihsani zuwa ga al'umma domin su suka isar mana da wannan hukunci ce dan ba dan haka manzo Allah zai zo ce musu yau na wayi gari da janaba ban yanka ba sai da alfitar ke to ba tare da an tambaye shi ba kai zai zo ba da wannan labarin amma su dan su isar da sako sai suka faɗa waɗansu malamai suka ce sababin da yasa suka faɗa shine jayayya aka yi da Abu Hurairah shi abu huraira na ganin cewa duk wanda ya waye gari da janaba bai yi wanka ba sai da alfajir yake to baya da azumi waɗansu kuma suka yi masa musu cikin sahabbai cewa yana da azumi sai aka ce a je a tambayi mata annabi ana zuwa sai aka tambaye su sai suka ce a ah, annabi da kansa yana wayar gari da janaba bai wanka ba sai ba alfajir yake to sai suka kafa hujja da faruwar wannan daga cewa dangane da cewa azumin mutum yana nan kenan wato kaga su ma ba wai kawai daɗin baki sa suka faɗa ba don su isar da me hukunci tunda wani abu ne da ake jin kunyan faɗansa kuma kowace kaga sai ta faɗi kalmar da take akwai tsaftar zance a ciki da ta ce me kana yi duka fajr wa huwa zunubun min ahalihi al na keto masa yana da janaba saboda kusantar iyalinsa ba ta ce ba saboda kusanta ta da in ta haka ta yi rashin ladabin zance ko kuma ba tsaftar magana a ciki amma sai ta ce iyalinsa ai ita iyalinsa ce kishiyoyin ta ba duk iyalinsa ne wato shi sa aka ce in za ka iya faɗin zance a sakaye bai kamata ka fito da shi fili ba za idza kana mimma yustahya minhu in yana cikin abin da ake jin kunyar faɗa duk abin da ya shafi saduwa in kana da kalmar da za ka faɗa wadda mai saurare zai fahimta ba sai ka fito ka yi baki da wasali ba <laughs> to sai ka faɗa ba wannan shine ya dace da kunya shine ya dace da sanin ya kamata suka ce gashi ubangiji madaukakin sarki da wuya ka ji ya faɗi kalmar aljima'u ƙarara cikin alkur'ani sai dai a magana akan lafazin allamsu la zunaha alaikum in tallaqtum an-nisa ma lam tamassuhunna almasu kenan an gane ko ko kuma aw lamastum an-nisa falam tajidu ma ko al-ifda'u wa qad afda ba'dukum ila ba'd ko al-ghashiyan falamma taghashaha amalat amlan khafifan fa marrat bihi falamma azqalat da wallahi rabbahum alaina atai kaga sai Allah ke sa ya zancan allamsu almasu almubasara wa bashiruhun ko fal'ana bashiruhun wabtagu ma kataba Allahu lakum kaga da almubasara da almasu da allamsu da alifda'u wa kad afda ba'dukum ila ba'd da alghashiyan falamma taghashaha amalan amalan khafifan fa rabbi dukkan sa abin da ake nufi da shi shine jima'i amma Allah bai fito da shi karba Abdullahi da Abbas ce Allah madaukakin sarki na yin sayan zance na fata an fahimci wannan فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الشيء الكثير النافع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم با dan ruwaito daga annabi ilimi mai tarin yawa ko mai amfani la siyama al ahkam al shar'iyya musamman ma hukunce hukunce na shari'a al na gida allati la yattali'u 'alaiha illa hunna min a'malin nabiy sallallahu alaihi wasallam irin ayyukan da ba wanda zai gane annabi yayi sai su tunda a waje sahabbai za su ga yayi kaza ko bai amma a gida in ba mata su ba yayi zai ga yayi kaza ko bai yi kaza ba yawanci ladubba ko hukunce hukunce na shari'a wanda suka shafi cikin gida galibi mata annabi da suka ruwaito ba dan su ba da ba a san wannan hukunce hukunce ba ala wajen tafsiri fa radiyallahu anhunna wa radahunna yace Allah ya yarda da su ya kare yarda da su الحديث التاسع والسبعون بعد المئة حديث نتري دسبعين دترى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه نعم أكبر kai daga الله hurairu Allah shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man nasi wa huwa sa'im wanda ya manta cewa yana azumi fa akala kawai sai je ci abinci aw shariba ko ya sha wani abin sha falyutimma samam to ya karasa azumin sa fa innama at'amahu Allah wa saqahu Allah ya ne ciyar da shi ya shayar da shi ya karasa azumin sa babu komai a kansa kun ga nan jumla ce guda uku jumla ta farko sharadi ce jumla ta biyu jawabu shart wa tadammanat hukuma ta shart jumla ta uku kuma illatul hukm din kenan jumla ta farko man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba kaga wannan jumla jumlatul shart din kenan falyutimma sawmahu shine me jawabu shart al mutadammin li hukmi li hukmi jumlatul shart fa innama at'amahu Allah wa saqahu ita ce jumla ta alidiyya abin nufi wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha kaga wannan ai sharadi ne wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha to kaga ana jiran zance kenan wannan sharadi ne sai me amsa sharadi falyutimma sawmahu to ya cika azumin sa wannan shine jawabu shart kuma ya kunshi hukuncin jumlar da ta gabata idan mutum ya ce sha to ya cika azuminsa, ma'ana ba zai daina azumin maki kenan ya karasa azumin sa shine falyutin masawma kamar an tambaya to saboda me za a ce ya karasa azuminsa, gashi ko ya ci gashi ko ya sha sai ce fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ga dama ya ciyar da shi ya shayar da shi kyauta ce Allah ya masa to kaga nan gurin babu wanda zaka ce kuma sai ya rama amma zo waɗansu malaman suna cewa dole sai mutum ya rama ba zai kafara ba sun yadda mutum ba zai kafara ba sakamakon ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa amma sun yi saɓani hal alaihi qada aw laysa alaihi qada zai rama ko ba zai rama ba daga cikin masu cewa zai rama akwai malikiya to kuma ko ta ka'ida ne ta usul fiqh ka'ida ce ta usul fiqh suka ce dukkan waɗansu ma'amurat na shari'a dukkan abin da shari'a ta yi umarni da shi to mantuwa ba ta sauke maka shi mantuwa ba ta yafe maka abu duk abin da shari'a ta ce yi ba shari'a ta ce yi sallah ba to sai ka manta ba kai sallah din nan ba mantuwan nan ta yafe maka sallar idan ka tuna sai me dole sai ka yi <laughs> suka ce to sai mutum shari'a ta ce ta yi umarni ka yi azumi cin abincin nan warware azumi ne to tunda ka warware azumin da aka ce yi ka gaba yi ba kenan to wannan warware azumi da kai kayi ne bisa ga mantuwa to mantuwar ba za ta yafe maka azumin ba sai ka rama idan ka kawo musu cewa Allah ce rabbana la tu'akhizna in nasina kaga wannan nafsin aya sannan kuma inna Allah da jawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mastakrihu alayhi hadisin da manzo Allah ce an yafe wa abin abinda suka yi bisa kuskure ko suka yi mantuwa ko abinda aka tilasta su aya ta ce ya Allah karka rike mu da abinda muka yi kuskure ko muka yi mantuwa sai ce ai ba da wannan ayar muke jayayya da kai ba ita ayar abinda take nunawa baya da zunubi amma bata ce baya da ramuwa ba Ko ba gani ba inda a ce ya ce da gangan yana da zunubi ko bai da shi to yanzu sai yi ci da mantuwa yana da zunubi ko babu babu zunubi to wannan aya abin da ta tsaya ke nan magana da rama ko kare rama aya ba ta ce komai kai ba shi ma wancan hadisin bai ce komai kai ba don haka sai mu tafi kan ka'ida sai ya rama kaga ko shakka babu wato a nan gurin a irin wannan zancen wato annazarul fikihi yana da dadi idan mutum yana fahimta sosai ga suna da wujhatu nazar fiqhiyya suna da mahanga a fikihanci to amma ka'ida wannan kawai da babu wannan nasu da wata mahangar za ta yi amfani amma maza Allah ce fa inna ma ta'amu Allah fasaqahu kuma yace falitun masawmu aka ce ya za ku yi da jumlar falitun masawmahu maza Allah ya ce ya karasa azumin sa inda cin da mantuwa da shan da mantuwa ya rushe azumin yadda kuka yi da'awa da maza Allah zai ce a karasa azumin sai suka ce ai maza Allah baya nufin ya karasa azumi abin da yake nufi ya karasa abin nan da a ganin ido azumi ne amma tun ya riga ya rushe a ganin a ganin mutane azumi ne lahu suratu sawm lakinnahu laysa bi sawm na'am لأنه انتقد بالأكل amma a hakikanin gaskiya lafazin manzo Allah cewa falyutim masawmahu sai mu ce da shi sai mu ce da su kun ga idan an faɗi as-sawmu aka ce karasa azumin sa waɗansu suka ce ma'ana ya sa abin da a ganin idan azumi ne waɗansu suka ce a ya ƙarasa kame bakinsa ai ba azumi bane tunda ya riga ya ce ya sha yanzu kame bakinsa zai dan saboda alfarmar ramadana amma ba dan azumin yana nan ba haka suka ce sai aka ce to ai wannan lafazin da kuka faɗa lafazin as-sawm yanzu kun fassara shi bi ma'anahu lughawi allazi huwa al-imsak mu kuma yanzu muna son azumi ne bi ma'anahu shar'i hmm. allazi huwa al-imsak bi niyyati ta'abbud ila Allah hmm. to lafazi ko idan ya zanto zai dauki ma'ana ta shari'a zai dauki ma'ana ta lugha idza dara al-lafzu bayna al-haqiqati ash-shar'iyya wal haqiqati al-lughawiyya fal aula hamluhu ala al-haqiqati ash-shar'iyya lan lughawiyya idan lafazi ya zanto zai bada ma'ana ta larabci zai bada ma'ana ta shari'a ka'ida ana daukan shi ne a ma'anarsa ta shari'a ba ma'anarsa ta lugar larabci ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس الحقائق الشرعية لا الحقائق اللغوية ما زال يظن ده يكوي ده هرشن لاربشي ko ya zo da ya koyar da shari'a da haka duk lafazin da zai a tsawon mu ma'anar sa zamu dauka ta azumi na hakika a shari'a ko ku je ku dauke shi a luga inni nazartu lirrahmani sawman wallan ukallima al in siya wannan ma'anahu fil kenan ko kuka ɗauka amma mu a shari'a zamu ɗauke shi shine الامساك بنية التقرب الى الله تعالى من طلوع الفجر الى غروب الشمس ina ba za mu fahimci da haka bali sun masaumahu ko shakka babu yana nufin mutum ya cika azuminsa azuminsa bai lalace ba kuma ga jumla ta aliliya kamar mai tambaya ce ya manzan Allah dan me zaka ci azumin sa bai lalace ba sai ce fa inna ma ta'amu Allahu sakahu Allah ne ya ga dama ce da shi shayar da shi dan me zaka ci azumin sa ya lalace kaga bayani ya riga ya fito fili ma yuqadu min hadith abin za iya koya cikin wannan hadisi na farko hatta sawmi man akala aw shariba aw jama'a nafiya ingantuwar azumin mutumin da ya ci ko ya sha ko ya jima'i da mantuwa wannan magana ta cewa ko ya jima'i ba ta cikin nassin hadisi shi ne zai faɗi da manzo Allah banda yace man nasiya wa huwa saimun fa akala aw shariba bai ce ba aw jama'a ta haka sai suka yi sabani mutumin da ya jima'i da mantuwa fa mu yanzu mun sallama mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa azumin sai nan Allah ne ya ga dama ya ciyar da shi ko ya sha da shi to amma mutumin da ya sadu da matarsa da mantuwa fa ya manta azumi ya sadu da matarsa to a nan gurin malamai sun tattauna akai tattauna mai yawa akwai wanda sun karɓi wannan mantuwar cewa ya eh, min yadda daidai yake da wanda ya ci ko ya sha da mantuwa yadda wancan inda ma a ta'amahu lausa kahu shi ma wannan haka ba komai a kansa mantuwa yi waɗansu suka ce mu mu yadda ba li'annan nisyana fil akli wash-shurbi warid lakinnahu nadirun fil jima da wahala mutum ya manta yana azumi dan saboda kusantar iyali yana bukantar muqaddimat da yawa har kafin mutum ya je sai ya za a yi duk ya wuce kowane zango tun daga zangon farko na biyu na uku na hudu har zango na karshe duk yana mantuwa zai ci su bai sai da ba amma ko ruwa yanzu yanzu ka dauka ka sha ba tare sai bayan ka sha ma sai ka tana suka ce gashi ruwan ma kanshi wanda rabin minti yake bukatar sha kana sha wani lokacin sai ka tana wani lokacin kana cikin sha to ya wancan har ka gama duk abin da kake sannan sai ka tana cewa a ah, ashe fa azumi nake yi nadir ne suka ce nadir ne jiddan nadir to amma hakikanin gaskiya wato lafazi na al'aklu da ashurbu ba za mu ɗauke shi akan cewa yana da mafhumul mukhalafa ba ta yadda jima'i baya shiga ciki dan wani sai zo ce ai an ce al'aklu ne da ashurbu ba ce aljima' aljima' kuma la yusamma aklan wala yusamma shurban ba za a ɗauke shi da wannan ma'ana ba sai mu da shi wannan laƙabi ne ana ganin me ke karya azumi ne kawai shi da shi yana karya azumi jima'i yana karya azumi to duk abin da yake yana karya azumi sai ka yi shi da mantuwa shikenan ka shiga cikin hukuncin hadisin amma an yi itlaqin al-akl wa shurbu saboda yawan faruwarsa an yi shiru akan wancan dan baya faruwa da yawa amma ba dan hukuncin bai shafe shi ba ina fata muku yin da haka nan gaskiya kamar yadda dawa daga cikin malamai suka tafi akai mutum zai iya mantuwa ya kusanci iyadansa zai iya mantuwa idan yayi wannan kuma to kaga shi ma ba za ka ce sai ya rama ba ko ba za ka ce kafara tana kansa ko ka ce kaza na biyu annahu laysa alaihi ismun fi aklihi wa shurbihi li'annahu laysa lahu ikhtiyar mutum baya da zunubi a sakamakon ci da sha da yayi saboda baya da zabi mantuwa ta hana shi zabi na uku ma'ana it'amihi min Allah ta'ala wa saqihi annahu Waka Amin ghairi ikhtiyar abinda ake nufi da cewa Allah ya ciyar da shi ko ya shayar da shi ma'ana abin ya faru gare shi ba tare da zaɓi ba wa innama Allahu alladhi qaddara lahu dhalika bi nisyanihi siyamahu Allah ya kaddara masa haka ta yadda ya mantar da shi cewa azumi yake الحديث الثمانون بعد المئة حديث نترين ثمانين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما عليه وآله وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذها فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سود wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi Abu Hurairah yace bainama nahnu julusun inda Rasulullah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam lafazin bainama galiban sa ana yin irafan ana yin idafar zuwa ga jumla ismiya bainama mudaf jumlar nahadu julusun almutakawwinatu min almubtada'i wal khabar ita ce fi mahalli mudaf ilayhi kenan duk inda bainama yake fi ghalibi ahwalihi annahu yudafu ila jumlatin ismiya bainama nahnu julusun inda an sallallahu alaihi wasallam yayin da ko lokacin da muke zaune a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajul sai ga wani mutum ya zo masa to annan sahabbai suna da kara baya son ya bayyana sunan mutumin saboda kissar da za ta biyo baya kare rinka tafiya akan titi ana ganin shi da abin <laughs> ina fata an fahimta iz ja'ahu rajul mutane ne masu alkunya sai ga wani mutum ya zo masa ai yana da dama ce sai ga wani ya zo masa daga unguwa kaza ka kowa zai gane wane amma wani mutum ya zo masa tunda makasudin ba mu gane mutumin ba makasudin shine mu gane mai kissar hukuncin da ya mutumin ya shafi mutumin fa qala ya rasulullah wannan ita ce kalma da sahabbai ke kiran manzon Allah sai ya rasulullah ya nabiyallah ya abul qasim ya khalilallah dan girmamawa wato sai su kiraye shi da kambansa da Allah ya bashi mukamin da Allah ya bashi sama da su kira shi da sunansa ba sa cewa ya muhammad haka in ba al'arabu ba irin wanda suke mazauna karkara ba su saba ladabi na mutanen gari ba su ne za su zo su ce masa ya muhammad kai tsaye ko kuma waɗanda dama ba su yi imani da shi ba yahudawa ko munafukai amma duk sahabbai da suka ladabtu da ayoyin alqur'ani sukan ce ya rasulullah ya nabiyallah dan girmamawa tunda Allah ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da kiran da za ku yi wa annabi kar ya zanto daidai da kiran da kuke wa junanku ya kamata akwai karramawa a ciki Ya ce da shi ya rasulullahi halaktu yace ya manzon Allah na halaka fa qala sai manzon Allah ce ma a halakak? me ya halakar da kai aw malaka ko kuma me ya same ka qala sai ce waqatu alamrati wa ana sa'imun na aukawa matata alhalin ina azumi wa fi riwayatin a wata riwaya ce asabtu ahli fi ramadana na sadu da iyali na cikin ramadana mana da rana to wannan wannan ya nuna lafazin halaka ana amfani da shi ga laifukan da ba su kai ga kafirci ba domin saduwa da yi da iyalinsa cikin watan ramadana da rana wannan kafirci ne ba kafirci ba ne amma tare da haka ce halaktu na halaka ashe za ka iya cewa mai shan giya halakakke mazinaci halakakke ya halaka wanda ya halaka ce me yake kace zina yake ko shan giya yake ko sata yake ma'ana ba'ir idan mutum yana yi za a iya cewa me ya halaka ba lalle bane sai in abin da yake ya kai ga kafirci tun daga wannan ya ce halaktu maza Allah bai ce ba a alam ta halaka baka halaka ba sai ya kyale shi lafazin kawai ya tambaye shi mai ya halaka da kai kuma sai ya faɗa maza Allah bai ce ba to ai wannan bai kai a ce halaka ba sai ya faɗa masa hukuncin kawai ina fata an fahimta sannan kuma wannan na nuna idan mutum ya yi laifi ya zakewa abin da shari'a ta ce kar a yi sai mutum ya yi ya cancanta zai zargi shi ko bai cancanta ba shari'a ta ce kar a shagiya sai mutum ya shagiya za a zarge shi ko ba za a zarge shi mana za a yi masa fada da tsawa ko ba za a yi masa ba shari'a ta ce kar a yi caca sai mutum ya je yi za a masa tsawa a faɗakar da shi ko ba za a yi masa tsawa ba to a nan gurin kashi biyu ne za a yi masa tsawa idan ya kasance waje ne na wa'azi ko faɗakarwa da ba kuma shi bai kawo kansa ba a matsayin mai laifi amma ba za a yi masa tsawa in ya kawo kansa a matsayin mai laifi idan ya zo ya ce ni ne na sha giya mene ne hukunci na ya zanyi in tuba to nan gurin ba za ka je ka ce Allah wanda ranka ɗaya sa ka sha giya ba za ka yi haka ba don gobe idan wani shi ma yana wannan laifin sai ce a ah, yanzu yadda yake aka ce Allah wadaran sa dima yanzu ya ce Allah wadaran na sai ki lokacin da ya kawo kanshi sai kai masa fatawa to abin nan da kai kan ba daidai bane amma ga yadda za ka yi Allah ya yafe maka yi kaza yi kaza yi kaza to zai ga wani ya zo ce ni kuma ni ne na sata ya zan yi in tuba sai kai ta samu amma idan da ya zo ka zarge shi sauran za su zo amma idan kai ne ka same shi yana cikin yi ba ya kawo kansa ba zaka zargi shi ko zaka zargi shi ba zaka zargi shi wannan yana daga cikin fiqhud da'awa da ya kamata mu lura sosai da sosai duk wanda ya kawo kansa masallaci yana mai tuba ba a zargin sa kan laifin da yi shirye da shi ake hanyar da za ta sa ya abubuwan da zai yi tuba hanyoyin tuba da abubuwan da zai yi da za su rubanya ayyukansa na alkhairi har su rinjaye barna da yi amma idan aka yi ta masa faɗa aka yi ta kaza kaza to ba zai abin nan ba da sauransu ina fata an fahimta shi yasa wani lokaci wato da yawa daga cikin matasa masu kishin addini yawanci idan sun ga wani mutum mai laifi ya zo masallaci to har so suke sarɗa malam ya kamata ya dan buɗe wuta mutanen sun zo to kaga gobe zai zo ya buɗe musu wuta gobe haka har ya zo masallaci ai ka samu hanyar shirye da shi sai ka bi hikima sai ka bi ta basira da Allah madaukakin sarki ya baka ka shirye da shi amma wanda bai zo masallaci ba kai ka same shi a gida shi ne zaka je ka buɗe masa wuta shi ma wannan in hakan zai yi amfani amma idan hanya idan akwai hanyoyi da za su yi amfani a karbi dawa ko a karbi azi ba tare da fada ba to sai abu waɗannan hanyoyin sun fi sama da sai ka yi da jijiyar waya ka yi fada ka yi rikici kun ga nan abin da yake kenan ya tabbatar wa kansa ya zaki wa matarsa cikin ramadana kuma ba wai mantuwa yake ba yana sane dan abin da ya sa maka ce yana sane shi da kansa ya ce halaktu na halaka amma tare da haka manzon Allah bai zarge shi ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ce hal tajidu raqabatan tu'tiquha shin kana da baiwa wadda zaka yantar da ita qala la sai ce a a qala sai ce fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin kana da ikon yin azumin wata biyu a jere qala la yace a a qala sai manzon Allah ce fa hal tajidu it'ama 60 miskina shin ka sami ikon ce da miskini sittin kala la sai ce a fasakatan annabi sallallahu kala mai ruwayan hadisi ce fasakatan annabi biyu alaihi sai maza Allah ya shiru bai ce komai ba to yana tunanin ya za a yi da matsalar wannan kuma da dai idan mutum ya sadu da iyalinsa da ramadana cikin azumi zai ɗaya daga cikin ababen nan guda uku ne na kafara shi ko ba zai iya kowane daga ciki ba to ya za a yi da shi kenan maza Allah sai ya shiru bai ce komai abu hurairah ce fa na nahnu ala zalik yayin da muke cikin wannan hali na manzo Allah yayi shiru kuma mun yi shiru muna jiran muje mai za a ce iz utiya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi araqin sai aka zo manzo Allah da wani sanho an san sanho ai abinda ake na kaba haka ko da ake tufka shi haka kamar kwando amma da kaba ake yin ba kwando bane ba shi shi da kaba ake yin sa ba ta da kwari sosai kwando kwaye itace ne yana da karfi to wannan shine sonho wanda ake marki haka ina fata an fahimta to shine arak shi yasa mai ruwa ya ce wal araku al miktalu abinda ake nufi da al araku shine al miktal duk dai ma'anar su daya sanho kala da aka zo manzon Allah da wannan to an kawo manzon Allah wannan sanho da wani abu a ciki kenan dabino ko wani kayan abinci An kawo annabi to an kawo masa ne a matsayin sadaka ko an kawo sa matsayin kyauta manzo Allah yana karban kyauta amma baya karban sadaka tunda an haramta masa cin sadaka sallallahu alaihi wasallam shi da ahalin gidansa qala sai ce ana Mazala ce aina sa'il ina mai tambayar nan dazu qala sai ce ana gani qala sai manzo Allah ce khuzha fa tasaddaq bihi dauki wannan kayan abincin da aka kawo ka je kai sadaka da shi ma'ana ka je kai kafara da shi tunda baka da abin da zaka kafara fa qala sai mutum yace a ala afqar minni ya rasulullah kana son an baiwa wanda ya fi da talauci ne ya kin Allah fa wallahi yace ina rantse maka da Allah ma baina labataiha babu wani gida tsakanin kurarraban Madina guda biyu din nan ahalu baitin babu wani ahalin gida afqaru min ahli baiti wanda suka fi talauci sama da mutanen gidana in dai kana son je ba wanda ya fi da talauci ne to babu shi a Madina lafazin labataiha laba wato yanayi ne na kasa wanda zaka ga duk wanda ya taba zuwa Madina kafin ya shiga garin madina don ya tafi by road zai samu cewa ƙasa ce a shimfida amma duk duwatsu ne kamar zuba su ake waɗansu baƙaƙen duwatsu to irin wannan ƙasar da take da wannan baƙaƙen duwatsu ɗin nan suna ake kira laba to akwai kuma ake kiranta alharra bi fatahil ha ko a ce alharra a larabci alharratu kenan ko a ce allabatu shine ce ma baina labata ha kaga madina tana da laba guda biyu laba ta daga gabacin madina wadda lokacin da ka taho daga makka nan zaka bi laba a ta daga yammacin madina kai laba kuma ta daga gabacin madina wadda take can alhara sharqiyya shi yasa wannan kira alharatu alharatu sharqiyya wacan alharatu algharbiyya alharra din shine wannan yanayin kasa mai wadansu duwatsu bakake haka ba manyan duwatsu da wanda wai irin wanda ake hawa ba a shimfiɗa suke kamar zuwa su aka haka Allah ya halicce su don wanda ya taɓa zuwa madina zai gansu to tunda madina na tsakanin kasar da take da wannan duwatsun guda biyu yammacin madina da gabacin madina wannan kasar ce sai ne ce ma baina labatiha a tsakankanin kururubai guda biyu nan na madina babu wani ahlu baitin mutanen wani gida afqaru min ahli baiti wanda suka fi talauci sama da mutanen gidana da aka yi haka na nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dariya hatta badat anyabu har hakoransa suka bayyana sun makala sannan maza Allah ce da shi at'imhu halak. to zai ka ce da mutanen gidanka wannan abincin an gane ku alharra abinda ake nufi da alharra ma'ana al'ardu fadin kasa tarkabuha tun su wanda a samanta akwai duwatsu bakake ita ce alharra kuma ita ce allaba to bari ma ɗauki hukunce hukuncen da malam ya zana a nan gurin ina akwai karin bayani na ya ciki a? الاحكام الماخوذه من hukuncin da za a iya koya cikin wannan hadisi na ɗaya, an al wata fi nahar ramadan min al fawahish al muhlikat saduwa da mace a cikin mutar ramadan da rana yana cikin al fasha mai halakarwa tun da yace halattu li anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqarrahu ala qawlihi halaktu wa law lam yakun kadhalika la hawana alaihi manzo Allah ya tabbatar da wannan bawan Allah lokacin da ya halaktu na halaka bai ce da shi ai baka halaka ba wannan sai nuna al-ma'asi ana kiransu suna al-muhlikat na biyu anna al ya amdan yajibu alaihi al-kaffar mutumin da ya sadar da iyalansa da rana da ganganci to wajibi ne yayi kafar wa hiya ala tartibi kafara nan zai yi ta ajerance na farko ituku raqaba yantar da baiwa fa in yajid in baya da ikon yin haka fa siyamu shahrayn mutatabi'ain azmi wata biyu a jere fa illam yastati in ba da ikon haka fa it'amu 60 miskina zai ce da miskini 60 ma'ana ka fara da shi kan mutum kenan an gane ku to a nan wurin mun yi magana da zo akan cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa da mantuwa me hukuncinsa shin yana da kafara ko baya bisa ga wancan hadisi cikin man akala uh, man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma masamuhu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu to si ya to sai mutum shi ma sadda iyalansa da mantuwa muka ce hukuncin sa ya shafi hukuncin wancan hadisin to amma waɗanda suka ce su buse da babu mantuwa a cikin jima'i akwai imantuwa a cikin ci da sha amma banda saduwa da iyali wannan hadisin shine hujjarsu suka ce da yazo ya ce halaktu na halaka me ya faru sai ce na sadu da iyali na cikin watan ramadan manzo Allah bai ce ba da gangan ko da mantuwa na'am ashe ana daukar abin ba bambanci tsakanin almuta'ammid wan nasi wanda ya da ganganci ko da mantuwa suka ce domin tarkul istifsali yunazzalu manzilatal umumi wannan ka'ida ce ta usul fiqh shi yasa mai maraki ke cewa wa nazzalan da tarkal istifsali manzilatal umumi fil maqali ma'ana idan har mutum ya zo ce na yi kaza sai manzan Allah bai tambaye shi da mantuwa ko da gangan ba sai kawai ya ce hukuncin ka kaza to wannan yana nufin da wanda ya da mantuwa da wanda ya da gangan duk hukuncin su me daya domin tarakal istifsal manzan Allah bai nemi ƙarin bayani da ba neman rashin neman ƙarin bayani na nuna hukuncin gaman mamaye ne ga kowa da kowa shine tarkul istifsal yunazzalu manzilatal umum wato lafazi ya zama am kenan shine wannan ka'ida ce babba cikin usulul fiqh eh, tana da karfi sosai suka ce manzo Allah bai tambaye shi ba amma su sauran waɗancan suka ce duk da bai tambaye shi ba amma akwai karina da ya ce halaktu halaktu na halaka ai inda mantuwa yi ba zai ce ya halaka ba eh. ya nuna da ganganye shi ma ya san da ganganye dai saka ce tabbatarwa kansa laifinsa halaktu waccan ka'ida ka ga ka'idar can tana can to amma karina da ke cikin halaktu ya nuna mai da ganye ba da manufa ba to wannan kenan sannan idan mun ce zai kafara saboda saboda yayi da ganganci to ita matar fa akwai kafara akan matar ko babu mutum ne ya sadu da mace suke ramadan manzo Allah ya ce kafara kafara ne ta daga cikin ababe guda uku nan yantar da baiwa ce da miskini sittin a abin nan kai azumin wata biyu ko ce da miskini sittin manzo Allah ce da wancan mutum yi kaza amma bai ce ba je gida kuma ka ce ita ma ta yi wannan sai nuna ita babu kafara a kanta domin da da kafara a kanta da sai manzo Allah ya mai ya aika ya aika ta ne ce kawai manzo Allah bai ce a ce ta yi ta yi ba gashi ko lokacin da wani mutum ya zo ya tambaye shi ce ya manzan Allah wannan mutumin da ka gani ya na ɗauki ɗansa aiki ya zo gidana sai kaza kaza kaza da iyali na sai muka tambaye malamai me ya hukuncin waɗanda aka kama sun yi zina sai suka ce ɗanka a yi masa kaza matarka a yi mata kaza to a wannan abin da aka faɗa mana na hukunci sai muka ji mu gonsa sai muka zo wajenka sai maza Allah ce eh ba shine hukunci ba kai ɗanka wannan tun da sai saurayi ne bai taɓa yin aure ba a ji a masa bulala ɗari a kulle fi shekara ɗaya kai kuma unais in maza gidan matar wannan mutumin ka tambaye ta wai haka ne ko ba haka bane ba in ta ce haka ne ka jefe ta yace uhdu ya unais ila mar'ati hadha fa inni i'tarafat farjumha kaga mutum biyu ne aka zo aka zo aka kawo kala ga ɗaya yana nan an ce shi kaza ne mazala ce kai hukuncin ka kaza ita kuma cin da ta nan fa sai aka aika mata sai aka ce to ai wannan ma na mai kafara ne tunda yace na aikawa iyali na cikin rana aka ce azumin hukuncin ka kaza ne da sai a ce to ko matar ka je ka ce hukuncin ta kaza ne amma sai manzo Allah ya yi shiru wannan yana ita matar ba me ba kafara kanta duk wanda yace sai ta kafara shi kuma sai kawo dalilin sa aji ba kafara ta amma shi sai yayi kafara mai yawa cikin hikimomin shine mai yawa dan nace mai yawa dan hikima ce mustanbata mai yawa cikin hikimomin shine wato duk inda aka ce miji ya kusanci mace to waye yake da tasiri wajen kusanta namiji ne yake da tasiri mace kan ba ta da tasiri domin mace ko ba ta sha'awa namiji na iya mata fyaɗe amma namiji in baya da sha'awa fa mace ma ta yi masa fyaɗe ina fata an fahimta ma'ana ita an ɗauke ta a matsayin gona shi kuma shine mai shuka to shi kenan sai aka je aka yi shuka a gona irin da ba shi ake so a shuka ba wa yake da laifi ita gonar da aka shuka a cikin ta ko wanda ya shukar <laughs> wai dukan gona da laifi ne to gashi ba darsu qur'ani da sa'ukum arsalakum fatu harsakum an nashitum na'am ma'ana wanda ya je shuka shi ne ke da laifi ina fata mu fahimta da dai waɗansu dalilai daban-daban amma dai ba mu ga dai inda manzo Allah ce a ce mata ta je ta yi kafara ba da haka shi zai yi sai kuma suka ce ana akwai ka'ida inda a ce akwai kafara akan ta da manzon Allah ba zai bata lokaci ba sai ya ce a je a yi saboda me la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja la ya yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja ba shi halatta a yi jinkirin bayani bayan ga lokacin sa yayi akwai bukata a yi shi amma a ki a bari sai wani lokaci manzo Allah baya haka hujja shine ga wancan da suka zo aka ce wannan ya zana da wancan tana ina tana gida manzo Allah ce ku je ku tambaye ta in ta yadda ta ce haka ne a jefe ta da wannan ba sai a ce a je a tambaye ta ina ba za mu ba to amma su wanda suka ce ita ma matar sai ta yi kafara suka ce abin da ya sa muka ce sai ta yi kafara wato tunda dai aka ce namijin ya yi kafara kuma ai ita ma za ta yi da wani duk laifin su su biyu suka taru suka yi ce ah to me kuke nufi haka tun daga shi manzon Allah bai ce kaza suka ce ai abin da ya sa manzon Allah bai ce komai akan ta ba shi wannan ya zo ya yi tabbatarwa kansa laifi shikenan sai a bashi hukunci sai ita kuma sai a jira sai ta zo a ah, danga ka'idar zina idan wani ya zo ya ce na yi zana da wanci labari ɗaya ya bayar ko biyu labari biyu zinar kansa da zinar wanci sai mu ce kai ka san fa abin da kake faɗa na yi zana da wanci mu a a'a kar ka ƙara faɗa fa ka ƙara faɗa za a yi maka hukunci ya ce ya yi zana sai ce to shi kenan yanzu cewa ka yi zina da wanci laifi biyu ne laifin farko na ka yi zina laifi na biyu kuma ka tuhumci wanci da zina kawo shaidu guda hudu da suka ganku kai da ita in ka kasa kawo shaidu guda hudu yanzu kai za a yi maka hukunci na kayi zana dan ka tabbatar kanka kai ba ruwan da wace ce kai waccan da ka kasa kawo shaidu guda hudu ko sai maka bulala 80 a kai dan ka mata kazo na'am <laughs> na fata fahimta a ce lokacin da mutum amma kawai zuwa ya yi mutum ya bada labarin ya ce na yi zina ba a tambaye shi a shari'a a ce da wace ce kai ba ruwanmu da wannan ba wani alƙalin da zai ce da wace ce kai ita ma a kawo ta yi mata hukunci in ka alƙalin ya haka to ya yi jahilci a'a na yi zina shi kenan ma'iz da ya zo ga manzo Allah ya wa ya yi zina amma manzo Allah bai tambaye shi da wace ce kai ba a je a nemo ta ita ma a yi mata hukunci shi kada ya kai wa haka matan nan ta zo ga manzo Allah da ciki da juna biyu ta ce wannan cikin na zina ne ita kada kai wa hukunci manzo Allah bai ce a je a nemo waye cikin ba ita dai shari'a musulunci kenan amma kila in ka samu wani mai zafin kai yanzu sai ce ah, sai an je an nemo shi sai an je an nemo ta ita kuma kila rikicewa ya sa ta lissafa wajen mutane guda bakwai da wane da wane da wane da wane ko na makamancin haka zuwa shiga cikin rudani a bata mutuncin mutane bayan ba haka suke ba ma'ana dai yanzu zai zance mafi inganci shine matar ba za ta yi kafara ba sai wa sai shi mijin sannan kuma shin bayan kafara za su yi rama ko ba za su yi rama ba dan fara daban ramuwa daban lokacin da mutum ya sadu da matar ya karya azumin da ganganci ko ya karya azumin punishment din da shari'a ta bashi sakamakon karya azumin da ganganci shine mai kafara to kuma sai kuma ya zo ya ramuwa yana shine zance mafi inganci zai kafara kuma ya ramuwa eh azumi dai zai rama sannan wajen kafara kuma ya danganci mai yi ina fata an fahimta sannan wannan kafara ana yin ta ne ala tartib kamar yadda malai ce alal tartib abin da ake nufi da ala tartib mutum ya fara sai in baka da abin da zaka yantar da baiwa ne sannan za a ce to ka je kai azumin wata biyu a jere sai in ka kasa yin azumin wata biyu a jere ne sannan za a ce ka je kai me ka je ka ce da miskini 60 amma matukar kana iya yantar da baiwa to ba za ka je kai azumin wata biyu ba matukar kana iya azumin wata biyu a jere to ba za ka je ka ce za ka ce da miskini 60 ba to wannan shine zance mafi inganci amma ga a yance su suna ganin zabi ne duk wanda ga dama kai har ma ibn al-qasim a cikin mudawwana yana ganin shi imam malik kawai abin da ya bada fatawa ciyarwa ne to sai waɗansu malaman suka ce cikin suka yi tawilin maganar ibn al-qasim cewa ba wai yana nufin ciyarwa kadai za a yi ba yana nufin ita ake fara gabatarwa kafin sauran ababe suka ce su nazarin su anan a fiki hance lokacin da ka je ka azumin wata biyu kai kadai. kai ne ka sha yunwa da kishirwa aka hore ka ba wanda ya amfana da kai amma an ka sai da miskini sittin lalle an hore ka dan aljihun ka kashe kuɗi sannan kuma wani ya amfana su janibin da suka kalla kenan sun kalli janibin annafa'ul muta'addi amfani da ke ketare ka har ya kai ga wannan ka an tabbatar da maslaha guda biyu maslahar an hore ka maslahar kuma wani ya ci moriyar ka to amma duk wannan ana yin nazari ne na fikihu a inda babu nassi tun daga nasi manzo Allah ce a fara kaza sannan in ba za a yi kaza ba a yi kaza sannan in ba za a yi kaza ba a yi kaza to kaga za a tafi ne da manzo Allah faɗa sallallahu alaihi wa sallam na uku annal kafarata la tasqutu mal isar malai yake cewa ita kafara ba ta faduwa sakamakon al isar al isar shine rashin kuɗi li'anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam yusqitha anhu bi faqrihi da ya ce shi talaka ne manzo Allah bai ce an yafe maka ba walaysa bil hadisi ma yadullu ala suqut hadisin baya nuna an yafe masa bil aks abinda hadisin ke nuna wa shine an yafe masa to eh to gashi da ce duk mutanen Madina ba inda yafi talauci manzo Allah sai ce je ka ce da iyalinka in ka fara ce za ce je ce da iyalinsa ya za an fasa kafara an bashi sadaka ne nuna abinci zai ce da gidansa <laughs> inda kafara ce da iyalin na sun kai sittin sannan shi wannan abin da aka bashi a sanho ya kai ce da mutum sittin waɗansu sun yi ta yin tawuli sun ce abin da ke cikin sanhon wannan menene menene sa'i goma sha biyar ne a menene goma sha takwas babu wani nasi da ya faɗa ba tawuli ne kawai waye zai ga sanhon riga ne mudu ka ne a ciki ko shakka babu idan mutum ba ya da ikon yin kafara ta faɗi a kansa dan abin da nassan hadisin kin nawa kenan wannan mutum yace shi ba zai iya ciyar da baiwa ba zai iya yantar da baiwa ba manzo Allah yace ya azumi wata biyu yace ba zan iya ba kuma haka ya faɗa sahabi ba wai ƙarya yake ba ba zan iya ba a wani ruwar ma ce haba manzo Allah gashi a cikin Ramadan ba na kasa daurewa sai zai kusanci iyali na wata daya ko wanje yi wata biyu zuwa jere <laughs> Allah cikin gafara ba za a gama lafiya ba za a je a <laughs> yace ta ce yadda miskini sittin yace ko ba da ikon yin haka manzo Allah da yace ba da ya kunya haka sai manzo Allah ya shiru da akwai wani abin da ba wannan ba da ya faɗa masa lokacin da aka kawo abinci sai sai dauki wannan je kai sadaka da shi yace wanda yafi kowa talauci zan ba a cikin Madina inda wanda yafi kowa talauci ne ba inda yafi gidana talauci manzo Allah ya dare sai je ka ce da iyalinka ma'ana je ka ce da iyalinka ya zama ka fara kenan a haka aka tashi a majalisin an yafe masa kafara wannan shi da zance mafi fitowa fili a cikin hadisin amma nan gurin ka shi malam basam yana nema ya ce mana bayan za a ce kafara ta faɗi kwata kwata ba ta faɗuwa ah ya za a ce akwai abin da baya faɗuwa a duniya ya za mu la yukallifu wa nafsan mutum eh, kafara ta kansa baya iya yi to sai a yaya babu wani abu sai ga ta faɗa kansa baya da ikon yi wani da gaske abin shafi wancan mutumin shi kadai bai kuma shafi lokacin manzo Allah kadai ba an gane ko sannan wajen yantar da baiwa ya ce tu'tu raqaba ka yantar da baiwa sai suka ce to ko da kafara ce ko kuma dole sai mummuna nan da ya raqaba kawai ce baiwa ba ai magana imani ko rashin imanin ta waɗansu suka ce lalle ta zama mummuna saboda me suka ce nahmidul mutlaq al muqayyad anan baiwa ta zo mutlaqa a kafara ta kisan kai na kuskure baiwa ta zo muqayyada wa man qatala mu'minan qatan fa tahriru raqabatin mu'mina fa nahmilu hadha al-mutlaq ala al-muqayyad abinda aka zo da shi nan ba tare da bayani ba sai mu nemi bayanin sa a can wurin cewa baiwar da ake nufi mummuna sai to amma nan za a yi shi ne fa idza tahada sababu wal hukm idan da sababin ɗaya ne hukuncin ɗaya ne to da shi kenan to amma a can gurin ko da yake hukuncin ɗaya ne amma sababin daban-daban ne hukunci ɗaya ne shine kafara to amma sababin da yasa aka yi hukuncin fa ya sha bamban domin can sababin kisa ne nan kuma sababin kare azumi kaga wannan lesson mas'alatan muttafaqan alaiha min ulama ba mas'ala ce da aka tafaki wa tsakanin malamai to da aka idan ita da kafira akwai malaman da suke ganin tayi na'am na hudu jawazu takfiri an alghairi ghairi walau min ajnabiyin hadisin na nuna ya halatta wani yawa wani kafara ma'ana idan mutum ba zai iya kafara ba kana da halin da zaka bashi kudin yayi kafara shikenan ko kai a madadin sa tun daga shi manzo Allah ya kawo kyauta amma sai ce doki ka ciyar wannan ya nuna inda ya ciyar da shi a matsayin kafara kafara tashi ta yi amma ka ganin manzo Allah ne yayi masa kenan ko manzo Allah tsakanin shi da wannan mutumin ba dangantaka ta jini ballantana a ce wansa ne ko kanansa sai ya ce shi yasa ce walau min ajnabiyin na biyar anna lahu al-akl minha wa it'amuha ahlihi ma damat mukhrajatan min suka ce idan mutum ya fitar da kaffara da kansa ba shi halatta ya ci ko ya ce da iyalinsa amma in wani ne ya fitar masa to ya halatta ya ce ya halatta ya ce da iyalinsa wannan akwai wanda suka fahimci hadisin a cewa je ka ciyar da mutum gidanka to kafarar ce dai manzo Allah ya masa amma ya ce da gidansa wannan wanda suka fahimci haka kenan kamar yadda na faɗa na gabatar da zuwa suka ce ba haka bane ba kafara wace kafara ta faɗa kansa na shida zahirul hadisi an la farqa fi raqabati bain al kafirati wal mu'mina zahirin hadisin na nuna ba bambanci tsakanin baiwa kafira ko mummuna wa bi hadha akhadha al hanafiya da wannan mutanen hanafiya suka yi ruku wa sahihu alladhi alayhi al jumhur amma ingantaccen zancen da a kansa mafiya yawan malamai suka tafi annahu la budda min imaniha suka ce lalle baiwar ta zama mummuna wa yakunu alhadithu muqayyadan bin nusus allati fiha kafarat alqatl fa innahu dhukira fiha aliman sai zanto wannan hadisin duk da ya zo mutlaq to za a yi taqayyidin sa da nassi na kafara da ya ambaci mummuna na bakwai husnu khuluqin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu koya cikin wannan hadisi kyawun ɗabi'ar annabi wa karamul wifadati alaihi da yadda yake karanta duk wanda suka zo wajensa Faƙar ja'ahu hadha ar-rajulu khaifan wajilan wannan mutum ya zo wajen annabi yana mai firgici da tsoro cewa na halaka na halaka faraha farihan ya tashi koma ya koma cikin farin ciki ma hu ma yut'imu minhu ahlahu har ba ya samu guzurin da zai ciyar da iyalinsa wannan ya nuna annabi idan an zo wajen sa ana jin tsoro to akan samu aminci sallallahu alaihi wasallam na takwas anna man irtakaba ma'siyatan la hadda fiha summa ja'a ta'iban nadiman fa innahu la yu'azzar karin bayani akan abinda da na faɗa su yace idan mutum ya aikata wani laifin da babu haddi a cikinsa sannan sai ya zo yana mai tuba da nadama fa innahu la yu'azzar to ba a yi masa ta'ziri saduwa da mace cikin watan Ramadan matukar matarka ce laifi ne to amma wannan laifin shin an yi masa wani haddi an tanadar masa wani horo kamar yadda za a ce in mutum ya sha giya a yi masa bulala ko yadda za a ce in mutum ya zina saurayi a masa bola da magidanci a jefe shi shari'a ba ta wannan laifin wani tanadi na horo ba to idan mutum ya aikata laifin da yake haramun ne amma ba a yi masa tanadi na wani horo ba a shari'ance to sai mutum ya kawo kansa yana mai nadama to ba za a yi masa gargadi ko a tsawatar masa ko a ce za a yi masa horo ba sai a kyale shi a yi masa fatawa kamar dai da na faɗa khulasatu fawaid kalam shaykh al-islam ibn taymiya wannan wadansu zantuka ne da shaykh al-islam ibn zai yi game da abin da ya shafi azumi da abubuwan da ke karya shi wanda yana da mahimmanci idan mun ci za mu karanta shi yanzu gaba ɗaya lokaci ba zai isa ba kila mu karanta shi a gurguje ban fahimta ba kuma yana da alaka da wato su hadisin da suka wuce baya da haka mafi kyau mu kyale shi sai mu tashi akan sa gobe da izinin ubangiji ta'ala abinda muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi